Mai sauraro barkanmu da warhaka. Mara balale sannunmu da jimurin sake kasancewa tare da juna a cikin wannan shiri na ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Rukayya Abba Kabara. Shirin ilimi hasken rayuwa kamar yadda aka saba shiri ne da ke mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi ci gaban ilimi, kimiyya da fasaha da kuma kirkire-kirkire. A wannan mako za mu duba yadda ci gaban kimiyya da ilimi ke zama wani nau'i na koma baya musamman a tsakanin ɗalibai a Najeriya. Tun bayan samarwa ko kuma kirkirar na'urar kwamfuta a ɗari 1837 da talatin da da bakwai kuma shigowar ta Najeriya karan farko a ɗari tara da da sittin uku sannan a hankali take bazuwa tsakanin tsakanin jama'a yayin da ake samun ci gaba ta fannin amfani da ita. Kawo yanzu dai a iya cewa kwamfuta ta zaga gurare da dama kuma mutane da yawa sun santa suna kuma amfani da ita. Sai dai kuma wata illa da a iya cewa samunta yayi wa fannin ilimi shine hana ɗalibai rubutu. A baya dai akan ga yadda ɗalibai ke ƙwazo wajen rubutu har ma ta kai ga wasu lokuta akan shirya gasa ta wadda ya fi kyan rubutu sai dai yanzu lamarin ya sauya saboda samuwar kwamfuta ko kuma wayoyin hannu abinda ke bibiyar su har zuwa ga guraren aiki. Shin wai me ke jawo wannan matsala? Wakilin Arafai Hausa Ahmad Alhassan ya tambayi Dr. Adamu Babikoi, malami a kwalejin horas da malamai ta tarayya da ke jihar Yolan Adamawa. Abin da ke faruwa shine mataimaka karatu ne yanzu suka yi yawa ba irin na da ba kaga yanzu mutum zaka tara ya hau yanar gizo ya dubi youtube ya ga yadda ake koyar da abu ko yadda ake yin abu to in ma karatun ne kake so za ka yi yanzu misali akwai littattafan da za ka sa kawai za ka danna ne yana karanta ma kana ji a kunninka to waɗannan ɗin sai ya zamana sun zo sun haradu sai ya zamana suna taimaka ma yara wajen fahimtar abin da ake karantar da su a makarantu to amma kuma kai da kanka za ka fahimci cewa misali irin basirar da mutanen da suke da shi fahimtar da mutanen da suke da shi kwata-kwata ba za ka haɗa da abin da yake faruwa a yanzu ba duk da cewa a yanzu abin da ke faruwa shine na'urori ne suke zuwa suke taimakawa bil'adama yake abubuwan to amma waɗanda suke gina wannan ɗin sai ka tarar cewa ai galibinsu waɗanda suka yi wannan rubutu ne da hannu suka koyi karatu ya zama na kuma su ne tunda dai har yanzu waɗannan tsoffin hannun ba a gusar da su ba a yadda ake gudanar da ah, rayuwa Kamar yadda kuka ji a baya, wannan rashin ingancin rubutu da ke kama da son jiki a tsakanin ɗalibai ya shafi har ma'aikata da suka shallake fagen karatu, inda suke ganin tabbas amfani da kwamfuta ya shafi ayyukansu na yau da kullum. Wanda zan tuna da shekara ɗaya da rabi da ya wuce, ina ga akwai lokacin da nake son ɗauki hutu a filin aiki wanda ya kama sai na rubuta to wannan lokacin ma ina ganin sai da na yi peji peji ɗaya ne ya kamata ya rubuta amma sai da na yi shi sau uku saboda sai na yi sai in ga akwai inda na yi spelling ba daidai ba in yi gyara sannan in sake kwafewa ko kuma in ga rubutun irin bai zauna min kamar da da na saba yin shi yau da kullum ba sai na ga rubutun ya wani, wani ya karkace ko kuma wani <laughs> bai zauna da yadda ya kamata ba so sai da na yi na sake na yi na sake har wajen sau uku kafin nan na dan samu na yi wanda nake so din gaskiya ga yadda zamani yake tafiya ko ni da kaina ina kokarin duk inda ya kamata mu ce za mu yi rubutu da hannu a fili aiki ina kokarin mu sauya shi ya dawo da kwamfuta saboda shi kwamfuta akwai abun da ake kira turanci accuracy zai baka abu mai kyau akwai manhaja wato application kenan manhaja ko yana da recorder mic kenan so kana karanto bayanai din shi kuma yana shigar maka shi a matsayin rubutaccen sako so za ka iya amfani da shi maybe inda akwai dan gyara bai recognize mai kyau ba ka dan gyara ne kaɗan sannan kuma akwai wata manhaja kuma da za ka iya saka rubutun din a cikin mana scanner hakan nan wani na'ura zai scanning na rubutun da yake kan takardar din ya mayar da shi eh, text a cikin na'ura so ya fi sauƙaƙa wajen ma yin rubutu da hannu saboda lokacin da za zaka bata akan wancan ba za ka bata akan wannan ba amfani da na'ura wajen yin irin wannan rubutu din na ɗaya yana sa kasala saboda me kana gani abu ne wanda za ka yi shi da sauri-sauri yanzu yanzu nan na biyu eh, akan iya samu misali kamar in ji maka duk abu na dama yake na'ura zai zama kamar babu security haka saboda security da yake cikin na'ura is 40% rubutun da za ka yi ka je ka adana shi in kai shi a kwamfuta ko a waya ka ajiye shi wasu haka za su iya shiga su samu wannan bayanan din wallahi in kai ne ka rubuta shi da hannu ka je ka boye shi magana ake ta ɗalibai wanda lamarin ya fi shafa kai tsaye. Mun tattauna da Adamu Umara, ɗalibi da ya kammala karatunsa wanda ya ce shi a wajensa rubutu da biro da takarda a yanzu tamkar azabtarwa ce. gaskiya rubutun hannu ba zai rubutu ba yanzu don har ga Allah zan ce maka rubutun hannu yana ɗaya daga cikin punishment azabtarwa ne ma zan ce maka yanzu mutum a baka rubutun hannu a kama azabtar da kai ne sabila e, yanayi na zamani rubutun hannu fa garga manta ba in ka fara rubutu ka je ka samu ka samu mistake karshen ta ko ka canza shafi Eh, ko ka sake goge layi ba delete ba bagana wai ka share ka eh, ba tare da affecting ka ba ko wani abu kwamfuta ya riga wake mana abubuwa da wayoyi ka ce copy and paste ka fara rubutu idan eh, ka idan zaka maimaita shigan irin wannan rubutun kamar sau biyu ko uku zaka using copy and paste idan bai maka ba za ka iya kwatin kai saifin nashi akwai clipboard ko wani abu haka an jima za ka yi pasting nashi wa ma nan gaba maganan wannan mm, ai dinna ai technology dinna zai zo zai kore wasu abubuwa da dama da dama yanzu a maganan typing ka maganan typing rubutu da hannuka wannan tsohon labari ne gaskiya kana ganin barin shi na rubutun ba shi da wani illa a gare ka ha illan me yake da shi za ka iya karantawa eh, wanda ka turawa zai zai sake gani ya gani me zai ya la wuce banki signature bankin ma yanzu shi ma riga ya zama labari akwai tamfirin to me ake bukata tamfirin ma kaga ya fi signature security don wani zai iya kwafin signature ka ya aiki da shi shin ina mafita kan wannan lamari dr babikoi ya ce tabbas akwai wannan matsala amma har yanzu akwai damar yin gyara to kalubalen da shi rubutun hannu yake eh, fuskanta a yau shine saboda misali in ka dubi kaman a turai uh, kusan komai nasu ya kuma yin amfani da kwamfuta to amma mu nan uh, ko nan gida najeriya za ka cewa galibi gaskiya duk da cewa ana amfani da waɗannan na'urorin to amma dai mu ba mu yi watsi da yin amfani da rubutun hannu ba uh, kuma ko aikace-aikacen da ake ba yara su dawo da shi gida za ka tara cewa an ba su ne suna rubutawa da hannu su kai to idan ka ɗauki ƙiyasi na waɗanda suke amfani da rubutun hannu a wajen jarabawa ko kuma a wani abu makamancin haka ko cika fom to mu dai kam har yanzu kusan ina iya ce ma har yanzu ana ci gaba da yi sannan kuma bamu tunanin cewa nan kurkusa za a daina lalle kam akwai ƙalubale kalubalen da ake samu shine yanzu ba a nusar da yaran wajen koyon rubutu watakila saboda yawan da suke da shi to har ya kai ma ana alakanta basirar mutum da iya rubutunsa to don haka za ka tara cewa mutum abun kunya ne mutane na jin kunya matuƙa sosai mutum ya yi rubutu shi ma ba zai iya karantawa ba lalle ban ki ba a koWaɗannan ƙalubale ɗin amma bil haƙiƙa har yanzu a rubutun hannu yana da kima yana da daraja kuma yana ƙara wa mutum basira da fahimtar abin da yake rubutawa saɓanin yin amfani da kwamfuta. To madalla Da kalaman na shehin malamin shirin na wannan mako ya zo ƙarshe a madadin sashen Hausa na Radio France International da wakilinmu na jihar Adamawa Ahmad Alhassan. Suna na Rukayya Abba ke cewa ma'asalama.